masu tada fitina ko kashe rayuka da fakewa da addini musamman ma musulunci shaidanu ne kawai ba musulunci suke bi ba a wajen taron tallafawa waɗanda 'yan ta'addan boko haram suka sanya suka rasa hannu da kafa da sauran masu irin wannan larura ta dalilai daban-daban malaman kungiyar islama ta jibiyu sun ce ya zama wajibi malamai su dage wajen cusa sahihiyar aƙida ta islama da ke koyar da zaman lafiya tallafawa marayu 'yan gudun hijira matan da mazan su suka rasu da sauransu dr alhassan sa'id adam jaws ya ce duk wanda ya kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba da sunan musulunci to a yi watsi da ikirarinsa a duba tanadin da yake cikin alkur'ani mai girma ashe kenan masu ganin cewar musulunci dama addini ne na ta'addanci ko na kashe-kashe ko na rashin zaman lafiya ko na tsargar wani to su gane cewa ba haka nan bane addinin musulunci addini ne ce la fadla li arabiyyin ala ajami wala aswad ala ahmar wala abyad ala aswada illa bi taqwa ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah to mu haka addinin mu yake ba addini ne na kiyama ba fatan mu waɗanda suke da irin wancan misconception din wato rashin ganewar ko kuma kin ganewar gangam to Allah madaukakin sarki ya ganar da su shugaban jibir Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce nasarar murkushe yan ta'adda ko rage kaifin tasirin su a Najeriya kadai ya isa abun kwanciyar hankali ko da ana cikin kuncin talauci a kasar laifin da muka sani da wanda bamu sani ba in muka dage da yin istighfari dalilin neman gafara a wurin Allah Allah na warware matsaloli masu yawa ga ainihin wato bayinsa saboda haka muna fatan Allah shi warware mana Allah shi ba mu ikon yadda da jarrabawa ne halin da muke ciki mun shiga jarrabawa mai wahala na kashe-kashe bayan mun fita kuma Allah ya shigar da mu jarrabawa na talauci saboda haka waye wannan shi yace wal kun bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat sai yace wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai cin nasara a cikin jarrabawa da yi da Allah ya jarrabe shi shine wanda ya gane cewa Allah ne ya mishi kuma ya maida al'amari ga Allah kuma ya yi hakuri to in ya yi wannan sai Allah ya yi mishi Allah ka yayi mana mahalarta taron sun tafi da nufin isar da muhimmancin tallafawa juna da hakan zai kawo sauƙin lamura a Najeriya Khadija Khalid mun gode sosai ba za mu iya biyan su ba Allah ne kawai da ya biya su Angulu da Redoma wato gaskiya na musu addu'a na Allah taimaka musu Allah taimake su bisa ɗari bisa domin sun yi abin gani wala farin ciki nake da addu'a za su ci gaba Allah ya ba su hikima fiye da wannan ma a lokacin rufe taron dai an ga jami'an kera hannaye da kafafu na roba daga indiya masu suna tolaram na gwada wani karamin yaro da ya rasa kafafunsa biyu sakamakon kuskuren yi masa allura a asibiti sai kuma wata mata da ta rasa kafa tun zamanin mulkin soja na marigayi murtala alif da 1976 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya